يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ala cikin ikonsa yau muna ranar sha shida ga watan uku shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahma muna nan a cikin babi na uku babu sabri kuma karatunmu na yau za mu tashi akan hadisi na 31 وعن أنس رضي الله عنه kuma an karɓo daga anas allah ya yarda da shi Ƙwana ya ce marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bimra'atin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya gitta wata mace ko ya shuɗe ya wuce ta wajen wata mace ta biki a halin kasancewarta tana tsaka da kuka inda kabirin a wajen wani kabari faƙalar taƙillaha biri. sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri faƙalar ilaika anni sai ta ce yi nesa da gani in ji bahaushe ɓace min da gani ko fa'innaka lamtu bi musibati haƙiƙa don ba kai aka jarraba da irin jarraba ba ko ba a jarrabe ka da irin jarrabar da aka yi min ba walam ta'rifhu kuma ba ta san waye shi ba ko da ta gaya masa wannan magana faƙila laha sai aka ce da ita innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wanda kika gaya wa maganan nan fa annabi ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan abu sai ya sa ta ji wani iri ta da na sani ta ɗima فأتت baban Nabiyyu صلى الله عليه وسلم sai ta je kofar gidan annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falam tajid indahu bawwabin ko da ta je ba ta samu masu tsaron kofa a gidan nasa ba babu masu gadi da hana shiga faƙalat sai ta ce lam a arifka ai ban san kai ba ne hannace ka yi nesa ka ɓace min da gani faƙala sai manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna masabru haƙiƙa cikakken haƙuri a musulunci inda sadmatul ula haƙurin da aka yi yayin aron gama da jarraba a karan farko a matakin farko a farkon zan da kuka fara aron gama da jarraba ka iya dannewa ka jure ka jajirce shi ake kira nagartaccen hakuri cikakke kyakkyawa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim tabki ala sabiyillaha. laha sanda manzo ya gittata ya gittata tana kuka akan wani ɗanta ta za mu biyo da bayani kamar da muka saba da farko marawaicin hadisin mu shine anas dan malik mutumin madina allah ya yarda da shi wannan shine sunansa anas bin malik ana masa alkunya da abu hamza baban hamza ƙabilarsa kuma ɗan ƙabilar khazraj ne ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilun garin madina matsayinsa kuma ya rayu da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a matsayin mai masa hidima da ɗawainiya ina daga cikin wanda suka wahalta wa manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar yadda ‘ya'ya ke wahalta wa iyaye kuma na daga cikin waɗanda suka rawaice hadisi masu ɗimbin yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam domin shi kaɗai ya rawaice hadisi ɗaiɗai na manzo har hadisi 2,286 ya rasu a garin basra a shekara ta casa'in da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji ƙansa da rahama an buɗe hadisin da cewa marar nabiyu sallallahu alaihi wa bi bimra'at in ji anas yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wuce wata mace ya gitta wata mace ya shuɗe ta wajen wata mace ta biki inda kabrin tana kuka a wajen wani kabari wa qala taqillaha wasbiri sai ce mata kiji tsoron Allah ki yi haƙuri gaba farko mai cewa marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bimra'atin a ruwar imam muslim kamar yadda malam nawawi a ƙarshen hadisin ba mun gama ya kawo mana wali muslim kaza kaza ko wafi fi riwayatin li muslim kaza to ruwayar muslim tana cewa ata ala imra'atin tabki ala sabiyillaha maimakon marra sai aka ce ata marra ya gitta ya shuɗe ya wuce in an ce a ta ya zo wa gurin wata mata a daidai lokacin tana kuka duk dai abu guda ne don sai ka zo guri kake gitta shi an fahimta ko so da haka to ya zo ya tartuna kuka ala sabi laha a kan kabarin wani ɗanta da taras ya rasu sai wannan ruwaya ta nuna cewar wanda take wa kukan ɗa ne gare ta aka ce sabiyillah wanda da ka taƙaita iya ruwaya da muka karanto wacce bukari da muslim suka haɗa kan rawaitar ta kawai bin mara'atin ta biki inda kabari ya gitta wata mace tana kuka a wajen kabari Ƙabarin waye ruwayar bata nuna ba ɗa ne gare ta ɗan uwa ne uba ne gare ta to amma wannan ruwaya ta imam muslim ta tunu cewa ɗa ne gare ta kaga ta da ƙaramu da fahimtar wato anin hadisi to malamai masu sharhin wannan hadisi kamar yadda yake cikin fatuhul bari imam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ban kai ga cimma sanin sunan wannan mata ba ban san sunanta ba haka kuma ban san wanda ke cikin kabarin waye ma'ana ba a kai ga cimma sanin sunan matar da ta kukan ba ba a iya cimma sanin sunan ɗan da take wa kuka ba to kuma dama sanin sunansa ba shi ne ilimin da ya fi damun mu ba jahilta sunayensu ba zai cutar da mu a addini ba to irin wannan ina daga cikin abubuwan da iliminsu ba wai wani abin a ce wato ainihin alfahari ba ne kasan sunayensu ba kuma wato ainihin wani abu ne da in ka jahilta za a ce ka yi asarar ilimi gagarumi ba iznar da za mu ɗauka na abin da ya wakana ya gudana na magana ta yi haƙuri ta ji tsoron Allah ta jaure wa abin da Allah ya jarrabe ta shi ne babban abin da aka fi damuwa mu sani to ba shi kaɗai ba ibn hajar sauran malamai ma irin su aini da su kowanne kan suka ja ce ban san sunan matar ba bai iya sanin sunan dan da take wa kukan ba wannan amana ce ta ilimi abin da ka sani ka faɗa da baka sani baka ce baka sani ba dan a lokacin manzo ba a san sunan matar ba ba a san kuma sunan ɗan ba to kuma akwai ma wani abin jin daɗi wani abin wato ainihin hikima da ba a san sunan nata ba domin wacce ta yi irin wannan abin ta ga manzo cewar bace min da gani kai yi nesa daga wajena kai ba na guri tun aka san sunanta bayan ta yi da na sani ita ma aka zo ana faɗarta za ta ji ba daɗi ko kaga akwai hikima ma na rashin sanin su in an sanin ma a bashi ba a faɗa ba shi ya fi hikima aka rika faɗo sunan tana jin ciwar da Allah ku rika ku saka ya sunan nan na ko ba sai an faɗa ba ai san da ne wannan abin ni ma ban san yadda nake ba to sannan bayan haka kuma akwai lafazi na abdurrazzaq da ya zo da cewa qad usibat bi waladiha an jarrabe ta kan wani ɗanta da ta rasa to wannan ruwayar mai wannan lafazi tana da fitowar cewa lallai wanda ta rasa ɗanta domin a iya cewa sabilin laha wani yaron da ke tare da ita ya zama ba haihuwarsa ta amma bi waladiha ɗan da ta haifa ni. an gane ko aka ce na ma da fito mana da cewa lallai yaran nan da ta rasa ɗa ne kuma ɗabi'a ta 'ya'ya a gurin iyayensu suna da shiga rai kamar yadda 'ya'ya iyayensu suke tsaya masa a rai to gittawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi da zuwan da yi kan wannan mata tana daidai kabarin ɗanta da ya rasu tana wato kuka sai malamai suka ce tabbatarwa ce daga gare shi manzo sallallahu alaihi wasallama akan halaccin ziyartar mata ga kabarbura yayin da aka aminta da ba wata fitina da za ta faru a ta dalilin zuwan nasu suka ce domin manzo sallallahu alaihi wasallama bai musa mata zuwan da ta yi wajen kabarin ɗanta bai ce ke bai halatta a zo gurin kabarin mamaci a matsayin ke na mace bai faɗa mata haka sai suka ce a iya maganar ta halarci gurin kabarin ɗanta manzo yana nuna ba laifi ba domin ya gani bai hana ba da laifin da ce kai ku gaya mata in ji na manzan Allah bai halatta ta zo gujin wannan kabarin ko dan bai ganin barna ya bata ta ci gaba sai aka ce to wannan na nuna cewar akwai halacci ga mata su ziyarci kabarin mamata ɗansu ne babansu ne ɗan uwansu ne wanda ya cancanci su je ya halatta wannan yasa malamai suke cewa hadisin da ke cewa manzan Allah ina ambata cewar Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar kaburbura la'anallahu zawaratil qubur sai malamai suka ce eh abinda hadisin yake nufi matan da suke yawaita zuwa kaburbura su aka tsinewa ba wacce bata mai da shi abin yi yau da kullum ba an fahimta shirwancin hadisi mai tsine wa masu yawaita ziyartar kabarbura cikin mata wanda suka yawaita ake tsinewa suka ce saboda hakan zai bayu ga su kasa tsayar da haƙoƙin mazajensu da ke kansu kullum ta tafi ziyarar kabari ko dis ta tafi ziyarar kabari saboda haka daren za ta je sai ka fuskanci matsalar ta tafi can ga wani abu kaza a gida da ake bukatar ta tsayo a kansa ta bar shi ba ba sannan kuma yawan kaiwa da kawar zai sa a rika samun yawaitar raki da tunano abin da ka rasa kullum kana tare da tunanin musibar da ta faru sai ta sa ma raki shi ne irin wani sa zuwa tar da su suna ta faman shame-shame da kuka ko ma ta ƙarshen ta sai an ɗauko ta daga wajen to ire-iren wannan abubuwan su ne manzo isa ya ce an tsine wa masu yawaitar kaiwa da kawowa a makabartu ko kuma wajen kabarbara daga cikin mata saɓanin irin wanda zai faru a jewan lokaci a kuma ɗau lokaci mai tsaho ba a sake zuwa ba sannan bayan haka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ittaqillaha wasbiri ke baiwa Allah ke ji tsoron Allah ki yi haƙuri a ruwayar abu nu'ayin a cikin mustakhraj cewa iya amatallah ittaqilla ke baiwar Allah ke ji tsoron Allah a namunan da take gaban ruwayar babu ya amatallah ko so da karin da kaji wani ya karanto hadisin ya ambaci ya a matalla to ka daren masa ka ce lafazin hadisin ba ya a matalla akwai lafazin da ya zo da ya a matalla sai da ya dan mata irin wannan kuma in ka kalli kiran ke baiwa Allah akwai wani abu na tausayawa a ciki ko da kuma wani jan hankali an danganta ki da Allah da yake ya isa da ke ya isa da wanda ya dauka sai aka ce ke baiwa Allah ki ji tsoron Allah ai za a wani abu na an dai tausa miki da halin da ke ciki kuma an danganta ki ga Allah nan da ya isa da ke isa da kowa sannan bayan haka malam imam al-qurtubi Allah ya ji dansa da rahama yake cewa zahirin abin da ya bayyana na kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da ita tana kuka sakamakon kukan da ya tarar tana yi ya bi bayan haka da cewa da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah kuma ki yi haƙuri sai ce to wannan yana cewar kukan da take yi ya ɗoru a kan na ƙa'ida domin in kuka take kawai na zubar da hawaye to ai shi kansa manzan da ya rasa ɗansa ibrahimul mu'azzam ya yi hawaye har yake cewa innal aina la tadma innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wala naqulu illa ma yurdi rabb haƙiƙa zuciya kan ji ba daɗin ta rasa abin da take so idanuwa kan zubar da hawaye tausayin wanda ta rasa amma ba mu da abin da za mu gaya ubangijinmu sai abin da zai yarda da shi a shaida irin wannan kukan ta da manzo'i ba zai tsawata mata ba zai ce da ita ci tsoron Allah ba a matsayin mai wa'azi na ta yi wani abu za a tunatar da ita Allah shi ne sai mamun ƙarfi ya ce yadda aka yi kukanta ya karu ya karu akan ka'ida yi cewar ta daga murya an samu kururuwa ko wani yanayi na abin da ya shafi a aikace karka wani abu da yake nuna cewar ka nuna raki da kokawarka fiye da kima akan abin da aka ɗoro maka shi yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallam nan take ya mata wa'azin ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ke baiwa Allah ki yi hakurin abin da ya jarrabe ki da shi wannan yasa malam Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi saboda magana haƙuri ta zo ciki ko kuma da ba muna babin haƙuri malamai suke cewa abin da ake cewa tsoron Allah a takwa shine karka ganin girman Allah da hararo shi da kaucewa abin da ya hana da tunkara abin da yake so kai shine tsoron Allah ma'ana manzo yana cewa da ta baiwa Allah rage kukan da kike yi ki bar yin wanda ba na ƙa'ida ba ki wanda yake shi aka yarda ki ko shi ne a tsoron Allah ta bar abin da baya so za ta yi wanda ike so ce yi haka wasbiri kuma ki yi haƙurin abin da kika rasa wannan ɗa da kika rasa shi wanda ya baki shi ya karɓi kayansa to yi haƙuri da abin da ya ɗoro miki to shine malamai suke cewa wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wannan baiwa Allah na wa'azin ya haƙuri ya ji tsoron ki ji tsoron Allah ki haƙuri yana nuni akan halaccin maza su zanta da mata a game da abin da ya shafi umarni da kyakkyawan aiki ko hana mummuna in dan ka zanta da mace na ka umarce ta da kyakkyawan aiki ko ka hana ta mummuna musulunci bai hana wannan ba za a ce dan ba matarka ba ce ba za ka mata wa'azi ko ba za a gaya mata Allah ko kuma ka tsoratar da ita Allah ba akan abin da bai dace ba an fahimta ai ba matan manzon Allah ba ce ba yarsa ba ce ko amma tana daga cikin al'ummarsa tana daga cikin waɗanda yake shugabanta a matsayinsa na shugaba tana da haƙƙin ya tsawata mata abin da ta yi na ba daidai ba ya ɗora ta akan yin abin da yake daidai ashe ya halatta namiji yi wa mace wa'azi nusar da ita Allah ko da ba tana wato anin muharramarsa ko kuma wacce take a matsayin halaliyarsa mata sa so da haka sai malamai suka ce wannan na nuna akwai halaccin yin haka idan za ka wa'azantar da mace ko za ka hana ta wani abu mummuna ko kuma za ka yi mata abin da yake shari'a ta halatta aina ta'aziyya da jajanta wata matsala take ciki don a ce da ita yi haƙuri yi jajantawa ne lallashi ne akan abin da Allah ya jarrabe ta da shi ko shi ne malamai suka ce ya halatta irin wannan saboda akwai maslaha ta addini dama an halci bayi don su ba Allah don su yi bauta Allah to wannan abin da aka halicce mu domin sa idan ka ga wato ana neman rasa shi ka furta magana kai wa'azi ga mace da ba matarka ba don ka isar da wannan sako na bautar Allah yadda ya kamata ba laifi ba ne a shirya. malamai suka ce amma fa idan aka aminta da ba wata fitina za ta biyo ba ana sa sharaɗi zamanto ba wata fitina za ta biyo ba in ka san inda kake rayuwa jama'a gurin fitinannu ne musamman matan gurin garin kaiwa za ta birkice mace ah ya za ka tabi na kai bawan Allah ya haka to kuma sai ka dan an yo kaca kanka kai me ya hada ka da ita ko to in ka saka ta faru hakura eh kamar da ya faru da wani bawan Allah yanzu wannan maganar ba za ta kasa shekara kamar sha shida ko sha bakwai ba da zan faɗa lokacin na rijiyar lemo ta zo Allah ta zo mana da 'ya'ya mijinta ya tafi bata san inda yi ba har yanzu bai dawo ga 'ya'ya ya bata ga kudin hayas ya ƙare ga kaza ga kaza ga ba abinci a taimaka musu matsayina na liman na wannan masallaci na an da jama'a na ce ba don hankali na ya nutsu da abin da matan nan take faɗa haka bane amma tunda ta zo ta koka tana da haƙƙi a gurin musulmi a sanar da su ta wanda ya bayar dan Allah bai da asara zai ga sakayyar abin da ita da ta zo mana idan bisa gaskiya ta faɗa abin ta faɗa Allah zai sa mata albarka abin da aka bata idan ba Allah a ciki ita ta yi asara aka tarkata abin da za a tarkata aka yi dan haɗe abu mai kauri muka ce to ɗaya daga ciki ina da ɗan dama ta hali a lokacin nan ya ce to abin da yake so a haɗa ta da wani a kowane yaro a lokacin wani saurayi su tafi ya je ya ga gidan in sun je gidan ya ga gidan wannan taimakon da aka yi idan kamata ya dawo za a zo a san waye mai gidan a kuma da irin ɗauki za a na magana kudin hayar su da magana kuma wani abin da za a yi musu da magana ya za a ce maka wajen ma sanin ina mijin ya tafi aka hada su da ita suka tafi in je babban layi ta cikume shi ce ba ta kudinta ko ba haka ba za ta tara man mutane ce kuɗi ba zai ba ba sai dai ta tara mutane nan da na aka yi wai me yake faruwa ce ku tsaya ku ji kunji kunji kunji kunji yadda aka a gurin wani ce shagiya shi ma da yake irin taɗin ne <laughs> a ki fa muke haɗuwa da ya ta rafa ɗan giya ce rufar kutai kaza kaza kaza to gidan da ba a je an gani ba ke to kaga irin wannan ai kaga ta ce za ta tara ma jama'a ko shi ne abin da ya sa na kawo labarin to aka rashin sa'a ka haɗu da irin waɗannan ko jama'a guri haka suke to haƙura da wa'azinka kada a je garin samu lada a samu laifi ko kuma kai ka kwanci yawa sai mai juri mai juriya ne ai da abin da kai nufa Allah a ciki wani abu bai fargita ka a cikin to haka abubuwa suke eh, asali a shari'ance akwai haƙƙi na musulmi isar da saƙon gyara ga ɗan uwansa musulmi ko mace ko namiji in guri ana da kyakkyawar fahimta ta addini kuma da kyakkyawan wato anin tsari ta wannan ba zai zama wani sabon abu ko kuma abin za a aibata ka ko na abin da amma da abubuwa suka rikice ne yanzu matan suna shigar da bata halatta wanda bai kusanto sai a dauka su ya haro ba abin da zai gaya musu ba ko su ma saboda sanin yadda mazajen suka zama yanzu wani zai zo kamar da gaske Allah zai gaya maka amma akwai abin da yake binne da shi a ƙasa to aka zaman zamanto ana tsoron fitina to amma in ba wata fitina za ta faru ya halatta namiji idan ta da mace mata wa'azi ya mata Allah ya nusar ita to ma ka ce ba haka ba a je ka hana a wazi amma baka hana ta zuwa kasuwa ta yi ciniki da wannan ta yi siyayya ce ko ta tafi gidan biki a gidan bikin na wajen tafiya a mota ko a daidaita sauci hira su san rai ta saboda haka akwai halaccin a kira bayan Allah zuwa ga Allah ko maza ko mata ko budurwa ko kuma wacce take mai shekaru in dai nufin ka Allah to za ka samu nasara a ciki to sannan bayan haka malamai suke cewa hikimar da ta sa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci wannan baiwar Allah da wannan kalma mai ɗauke da wato kalmomi guda biyu ko lafazi mai ɗauke da kalmomi biyu ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah kuma ki yi hakuri malamai suka ce hikimar ta sa ya gaya mata haka dan ya tseratar da ita ya nesanta ta daga hada asara biyu ko rashi biyu ko ta bahaushe da yake cewa biyu babu wannan manzo yake kokari ya nesanta ta daga shi me biyu babu rashin farko ta rasa wanda take so take kauna ɗanta wanda ya riga ya tabbata ko ba ta da yadda ta iya da abin da Allah ya hukunta mata ɗaya kau ba shi ba dalilinsa ya rasu ta san ba dawowa zai ba to rashi na biyu da manzo yake gudun kar ta fada masa wanda wannan dama ba ita ta fada kanta da kanta da shi ba da ta iya hukunci na ubangiji to amma wancan kuma da zai faru na biyu a nan ne ita take da damar da za ta iya zama sanadiyar rashin da za ta yi ko kuma ta zama da sanadiyar wato samu idan ba ta rasa abin za ta rasa shi ne batun rasa sakayyar da Allah yake baiwa bawan da ya haƙuri akan abin da ya tsoro masa to wannan ita tana da iko na ta yi haƙuri ta samu wannan sakayyar ta ƙin haƙuri ta yi raki ta rasa wannan sakayyar to in ta ƙin haƙuri ta yi raki ta rasa wannan sakayyar ta yi bai babu ga rashin ɗa ga rashin samun lada da sakayyar ubangiji kaga bai babu ta tabbata to sai manzo ya guje mata ta yi haka wancan rashin da ba da ta iya daga Allah ne to ya riga ya faru ta yi shi wannan da take da damar da za ta iya samarwa kanta lada da sakayya to ta yi haƙuri ta ji tsoron Allah sai ta cimma samun wannan sakayya kada kuma ta rasa wannan sakayya ya zama asara ta rasa ɗa ko mai kun rashin sa jarrabar ta zama mata alkhairi sai zama ta zama mata shari an fahimta shi ne hikimar da ya manzo shi da ita wa ittaqillaha wasbi ki ji tsoron Allah kuma ki hakuri wannan yana nuna ana so a gurin isar da sako da wa'azi ka dan rika takaitawa kakka yawaita ya fi sa a kiyaye a riƙe ittaqillaha wasbir iya kaci kenan ba su kaɗan ke baiwa Allah ana buƙatar bayi su zan masu tsoron Allah kaza garin duk bayanin sai zaman to abinda kake so ta kama ba ta kama jawaban sun yawa an fahimta ko sai ce ittaqillah wasbi shikenan wannan daga cikin matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa an ba shi kalmomi masu tarin bayani wuce jawami alkalmi yanzu zai faɗa abu ɗan kaɗan amma bayan za ka sai ka ɗan lokaci kaɗan sannan malamai suka ce a wannan kalma da manzo da wa'azi da nusarwa akwai nuni akan cewa rashin haƙuri yana kore tsoron Allah sannan samuwar tsoron Allah tana gadon wa da bawa haƙuri akan abin da Allah ya tsoro ita sai fara cewa ittaqillah sai ce wasu ku tsoron saba wa Allah in kika yarda da haka kika tafi akan wani tsari isbiri ki haƙuri ma'ana haƙurin zai samu domin shi yin haƙurin ai umarni ne na ubangiji in kina jin tsoron ki saba masa kina son ki abin da yake so to da an ce da ke ki ji tsoron Allah to za ki kiyaye me yake so in yi a irin wannan matsalar tawa me ya baya so in yi haƙuri yake so ki to haƙurin zai samu ma'ana da tsoron Allah ya samu haƙuri zai samu da zara aka rasa tsoron Allah za a rasa hakuri in ka ba hakuri to a rasa tsoron Allah an fahimta shine malamai suke cewa wannan kalmar tana nuna mana haka cewa da tsoron Allah da hakuri abokan tafiyar juna ne rashin wannan zai sa ka gaba wannan aka rasa wannan za ka gaba wancan Allah ya kare mu da su faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati sai wannan baiwa Allah ta ce da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi nesa daga wajena bace min da gani a idan ba a jarrabe ka da abin da aka jarrabe min ba ne dan ba a ɗoro maka irin abin da aka ɗoro min ba ne to shine malamai suke cewa wannan kalmar ta amfani da ita ilaika anni tana daga cikin sunayen ayyuka a harshen larabci ana faɗarsa ana nufin yi nesa daga waje na yi kama gabanka in ji bahaushe lokaci to shi ne abinda ilaika anni take nufi a larabci ce wadda ta yi ba a jarrabe ka da abinda aka jarrabe don ba kai aka ɗoro wa abinda aka ɗoro min ba a wani lafazin na ruwayar imam bukhari cewa ce fa in ka khilwun min musibati ai dan kai salin alin kake daga wannan jarraba dan jarraba ba kai ta shafa kai tsaye an ce khil wato kana wani gefe guda abu yana gefe guda ba ka tare da shi ai dan ba kai kake tare da wannan jarrabar ta ba kaga dai shi ma kamar wanda din da muka faɗa ne ta bangaren ma'ana sai dai bambancin lafazi a kuma wato ainihin wannan lafazin na ruwayar imam muslim cewa ce ma tubali bi musibati ai dan kai baka damu da abin da aka jarrabe ni ba shi sa ma kake gaya min wannan kallo da ka damu da abin da aka jarrabe ni shi ma ba za ka gaya min ba an fahimta ko kaga wannan ta bambanta da waɗannan lafazan a kuma wato anin lafazin ruwayar abi ya'la hadisi da karɓo daga abin huraira Allah ya dare shi cewa i cewa ta ya abdallah kamar da shi bai ta mata ya amatan ba kan gane ku sai ta ce ya abdallah kai bawan Allah kaga tabbata ba ta san shi annabi ne ce ya nabi Allah ko eh da ta san shi ne ce ya abdallah kai bawan Allah inni ana al-hara athqala in baka sani ba ni ce nan wacce na rashi wacce na rasa abin ƙaunata walau kunta musaban azartan da kai aka jarraba ko da ka ɗanɗani wannan abin da nake ciki da kai mun uzuri halin da nake ciki ya kan yi haka abin take so ta nuna masa ke walam ta'arifu ci gaba sai aka ce kuma dama bata san shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ta iya gane shi to da ake nufi da walam ta'rifu anan cewar ta zanta da manzon Allah da wannan lafazi da ta yi amfani da shi ta gaya manzon Allah wannan kalmar ta ga musu cewar ya nesa da ita dan ba shi aka jarraba da wannan jarrabar da aka jarrabe ta ba saboda ba ta da masaniyarsa da ta san waye shi da ba ta iya gaya masa haka an fahimta ko sai zama wannan cewar ta san shi ba kamar wani uzuri ne gare ta hadisin ya zo mata da uzuri cewa rashin sani ne ya haifar mata da wannan to shine malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa hakan yana nuni akan cewar wannan jarraba ta samu kanta a ciki ta kai mata makura jarrabar ta yi girma a gurinta wannan ne ya kai ta ga har in an mata magana ko an tsawata mata ko mata wa'azi ta gagara ta karɓi wa'azin kai tsaye tana ƙoƙarin sama wa kanta uzuri da hanzarin cewar a yanayin da take ciki ya ci ta haka to shi ne malam salim hilali salim bin aid hilali shi ma cikin malamai Ike cewa to muka tsaya tsaye muka dubi wannan gaba na abin da wannan mace ta faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana kankan da kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma rangwamansa da tausayawarsa ga jahilai domin a matsayin da manzo yake da shi sallallahu alaihi wa sallama nan shugaban duk al'ummar musulmin duniya mai iya sawa a yi ko a hana zai iya ce ku ɗauke mai ta daga wajen kabarin ko kuma ai to amma ya kalli cewa na farko ta jahilci waye shi sannan kuma abin da take yi da akwai jahilci na masaniyar addinin a tare da ita wanda dama galibi mata akwai jahilci cikin su ko da ce to abin ya haɗu biyu ga jahilcin rashin ilimin addinin ga jahiltar waye mai mata magana ko to wanda irin wannan abu ya mai yawa in ka ce kuma abi da wato an doke shi ko kuma tarza shi ai sai ya kwaɓaɓɓiya an fahimta ko to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya mata sai ya kama hanya ita sa da sahabbansa amma ganin ta jahilci waye shi sai ga to ai in ma ta jahilci sanin addini yasa ba ce karɓar wannan wa'azi da aka mata farar da garaje ba take kokarin ta samu kanta uzuri da hanzari to ai shi kuma manzan da ya mata maganar ya kamata ta kaddara shi ta ba shi matsayin ta san shi waye shi ta batun da ta jahilta haka kuma shi din ya kau da kai ya rabu da ita faƙila laha sai aka ce bai kamata a bata cikin wannan duhun da take ba a rage mata ɗaya daga cikin duhun ko da ba ta da ilimin abin to a sanar da ita kuma wanda ya wannan maganar manzan Allah an fahimta ko dan ta samu sassaucin yin da sai aka ce innahun nabiyyu صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم na الإتكي النبي محمد نيفا tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya miki wannan maganar da baki karba ba kika ce da shi ne nesa da ke i baki kuɗi to kaga sai zamanto an kawar mata da wannan jahilcin da take da shi na sanin manzo ne ya gaya mata wannan magana kuma cikin ikon Allah da gaya mata sai alamu suka nuna cewar e lallai jahilcin can da take da shi na sanin waye wanda ya mata na rashin sanin waye ya mata wannan maganar shi ya haifar mata da yin wannan maganar abin da ta daga baya ba an gaya mata shine Ba a baban nabi sallallahu alaihi wasallam ta bar abin da take ciki kuka ya kare raki ya kawo abin da ake so ta bari nan take sai ta bari da jin cewar manzon Allah ta san waye shi ina da matsayin da ya ci a ce ko me take ta bari to kaga anan ta nuna da na ta da nadamarta falam fa'atat baban nabi sai ta tafi kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabi ko da ta je bata tarar da masu tsaron kofa ba ba masu gadi ta ce kewace ce daga ina me zo da ke to zuba ba lokacin ganin mutane ba ne ki je kya da ko gidan honorable kenan a yanzu sai ya shiga rediyo ce muna sanar da ku jama'a aikin ku muke yi ma ka zo kuma a ba lokacin ganin sa ba lokacin ganin kuma ce kun yawa ko take ta zuwa kai ba zan ka ba wasiƙa kuma an ka ba ba lalle ta je ba in ta je ma ko ba za ka san amsa ya za ta kasance to manzo sallallahu alaihi wasallam ba masu tsaron ko ina nan yana jiran duk wani mabukaci ya zo ya faɗi sa a biya masa to wannan yake nuna cewa idan shugaba ya tsara gaskiya kuma ya damu da al'umma sai da bukatar siya kan da kan ai su ke koran su ne karama to su ko ba ka samu da zai ko to da ka damu da damuwarsu kana son ci gaban su ba ka son wahalar su fa duk wanda zai taba ka sai da inda karfin ke Ka kaga baka da wani bukatar da zai ake wanda zai yi illa kawai wani lokaci in ka bukaci wani wanda zai rika tambayar mai ke tafi da mutane don a san cewa to akwai wani a ciki dan yi hakuri ya fito ko dan abu ya zama da tsari wannan ba ne in ka aje wanda zai rika bin abubuwa da tsari to akwai wasu a ciki ko yanzu wani yake gana da shi dan ba mun tunanin sun gaba sai kai kuma ka shiga to wannan kasa wanda zai tsaya irin wannan dan ba da irin wannan kula babu le ba zai ce kai le amma dai wanda zai zama ya shiga tsakaninka da ganawa da jama'a da suna da haƙƙin ka san halin suke ciki to wannan ne matsala ta ba wai an haramta mai gadi bane kwata kwata musamman ma da yanzu al'amara suka saura din su ma ba irin mutanen din bane su ma mutanen ko to da haka wani yanzu zai iya zuwa maka da mummunan nufi musamman mu da muke nan zaman haɗaka wani zai iya zuwa da shiga irin ta mutumin kirki da irin wato lafazin da kuke da shigar da kuke da waya sauransu shi ma ya ce zuwa i tambaya ko zuwa i kaza kaza amma mai in kuka kaɗaice magana ce ta illa taka ko kuma ya cutar da ka kamar irin abin da ya taɓa faruwa da marigayi abubakar muhammad gumi allah ya ji kansa da rahama yakan fito falansa wanda duk kuma ya zo ikan ga wannan in ya gama da shi wannan ya zo ko bai taɓa ganin ka ba ka ce ka zo gudun suna yana da wani. jama'a sun masa shaida da wani. Allah ji kansu da rahama wani ya zo gudun nasa iri ci irin wannan damar ashe shigar da i da wuka a tare da shi shi shi ya haro sanda ya yi yunkurin ya far masa ya yi kokari suna ta kici-kici suna cikin wannan kici-kicin kuma sai wani salamu alaikum sallama nan da ya sai shi kuma wancan kawai ijefar da wukar hannunsa kara a gan me ke faru ga malam na haki shi ma yana haki ci ala gafata malam lafiya ce a ba ku tuni da ya tsira kama hanya shi da gida shi kuma ya kama hanya ina zai ai akwai wata matsala da in ka tona ta sai da ɗauga wasu a gurin so da kana tsakankanin masoyanka nan kuma sai kuma ciko ya biyo ka ko an yi kisan mutum a gidanka ko ba haka wani to kaga shi ne abinda mai ilimi yake da kuma mai kokarin tsare doka Allah da wasu ban zama ɗaya da wanda bai san waɗannan abu wani abin kama ka take dole ka yi Allah ka ba mu haƙuri Hmm. to saboda haka ta je ba ta sadda mai gadi ba ta ƙara lam a arifka sai take ba shi uzurinta ai ni ban san kai ba ne. ban san ka ba ne ba a fuskan an ce ni na waye wanzan Allah ban sani ba shi isa na faɗa wani na faɗa a yafe ni a yi haƙuri ko kina bin cikin na kai da na sani to wannan yake nuna cewa idan mutum ya yi wani abu na ba daidai ba kuma ya nuna da na sanin to wannan abin da ya na ba daidai ba za a ɗauke shi a rika wato ainihin aibatan su da shi ko kuma ambatan shi saboda wannan da na sanin da yana mutum shi ma bai da ba amma duk da haka sun ce mai ce mata to ai abin da na gaya miki a gabar da na gaya miki a sannan ne yake da tasiri da amfani sai yake cewa da ta faƙala sai ce inna masaburu inda sadmatil ula ai shi haƙuri cikakke wanda ake samun sakayya da lada daga wajen Allah a kansa shine wanda aka yi lokacin karan farkon aran gama da gama sanda jarrabar nan take aka taɓa ke bi daci da duk ba daɗin ki rasa ɗan kike kukan da rashin miki ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri da kin kare to sakayyar da Allah yake wa masu haƙuri kan abin da tsoron tsoro musu ya kisa kin rasa sharaɗi daga cikin sharaɗan yin haƙuri shi ne ka yi shi a daidai gabar da yake da raɗaɗi abin da ya same ka shi ne malamai suke cewa ka yi don Allah shi haƙurin ka kuma aiwatar da abin da a aikace yana nuna don Allah kuma ka yi haƙurin irin su kakkai kururuwa kakar kaya ga riga kakar iban kasa kana watsawa kanka kakar kamarin kanka ko kana tsalle kana faɗuwa kamar dan bori ba wannan to wannan a aikace Allah ka nufa da hakurinka sannan kuma ka bi da addu'a ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min to wannan shi ake cewa as-sabrul jamil kyakkyawan hakuri wanda ya amsa sunan hakuri wanda Allah yake cewa wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin li muslim a riwayat ta muslim tabiki ala sabilillah tana kuka kan wani ta da ta rasa sai abubuwan da wannan hadisi yake karamu da shi da koyar malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa idan mutum ya zama jahili ne masa hanzari da wannan jahilcin nasa mana ba a mu'amalanta jahili irin mu'amalar da ake wa mai ili in malami ko kuma mai fahimta ɗalibin ilimi ya ba daidai ba to akan iya masa salo wanda yake na nuna ba sassauci ya fahimci bacin ran abin da i fiye da a ce in jahili ne ya yi abin akwai jahilci a tare da shi wannan ka koma hadisai za ka ta ganin haka manzo sallallahu alaihi wasallam aisha matarsa da yake ɗaliba ilimi ce a gidan ilimin take wasu sahabban ma zuwa suke tambaye ta wani abin da ba su ne ba ta gaya musu sa'o'in babanta da wanda suke so da wanda suke na sama da ita ko kasa da ita ko wanda suke tsare kun juna don zuwa ake a ilmanci da ilimi a gurin ta da ta zo ta sawa annabi labule mai dauke da hoto sai ya nuna bacin ransa kuma ya finciki labulan ta ce na tobar wa Allah mai kuma nai kaga ta fahimci ya damu amma da ga ƙauye ya zo ya masa fitsari a masallaci aka yi ta kansa ce kai kai ku dakata ku kyale shi ya kare kansa ko kaga ba ɗaya bane kenan ya bai wa Aisha haka ba saboda ba ɗaya suke ba to a tsarin addinin musulunci akwai bambanci tsakanin jahili ya maka abu da kuma mai fahimta da ilimi ya maka abu shi wannan saboda ilimin sa ce akwai nau'i na ganganci a ciki wancan kuma saboda jahilcin sa ce akwai rashin sani a ciki abin a kallo wannan to sannan bayan haka malamai suke cewa shi irin wannan jahilcin ya haɗar da ko dai ka jahilci hukunci na shari'a ba ta da masanin ilimin abin da ya kamata ta yi a lokacin ta rasa ɗanta jahilci ne mai zaman kansa akwai kuma jahilta na halayyar yanayi ta jahilci waye mai mata magana to kowane bangaren jahilci ne kuma kowanne yana da tasirinsa to wannan abin a kalla ne a la'akari a mu'amala da wanda irin haka ta faru da shi da salon da ya dace shi yasa Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi wata rana da ya ji wasu suna daga murya a masallacin manzo ya ce daga yana kuke ne ku suka ce daga ɗa'ifa daga muke ke kun ci sa'a ka jikin ku ya gaya ku da yan madina ne su kiwon da kun gane kurau ka gane ku ka ga ɗan ɗa'if ta yake wani guri na madina ya san nan akwai manzo kwanci a gurin ko nan masallacin na manzo ne daban yake da sauran masallaci duk da masallaci kowanne na darajarsa amma ku zo kuna ɗaga mana murya da nan ne ku da kun gane ku kaga ana bambanta wanda ya jahilci abubuwa da kuma wanda yake ina da masaniyar su sannan ba haka malamai suke cewa duk mutumin da aka ɗauki ragama al'umma aka danka a hannunsa tafiyar da al'amuransu kula da abin da ya shafe su to sama wa kansa mai tsare mutane zuwa gare shi bai taso ba to da in yi haka za a salwantar da haƙoƙin al'umma nan daga cin musu kai ne za ka kula da al'amarin kai ne honorable gwamna kai ne honorable shugaban karamar hukuma kai ne mai unguwa kai ne haƙi amma ganin ka sai an yi da gaske to ku abubuwa za su ta salwanta wanda kuma kai aka ce kai za ka kuma ganin ka bai da sauki to za a samu matsala malamai suka ce wannan bai kamata amma in an samar da masu kula don tsara abubuwan da cewar eh ko da yanzu ba su ganka ba da damar da za su ganka a lokaci kaza kayan yadda za su ganka din ba za ka rasa musu da haƙoƙinsu ba ka ce to wannan ba laifi sannan ba haka malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewar haƙurin da ake yaba wa wanda ya yi shi kuma wanda ya shi yake dacewa da irin sakayyar da Allah yake baiwa bayi masu haƙuri kan abin da ya ɗoro musu shi ne haƙurin da aka yi shi a daidai lokacin da ake tsaka da cin karo da jarrabar da Allah ya turo karan farkon haɗuwa da ita nan ne haƙuri saboda in ma wato ainihin ba kai haƙurin ba yau da gobe tana sa abin yana bantuwa ina dasashewa za ga kamar wato baka shiga wannan matsalar to wannan kuma kwaranyewar abu ne sakamakon ɗaukar lokaci da nisansa da faruwa abin da ake so a a kai fi ƙarfin zuciyarka a daidai gabar a ga cewar kamar bai faru da kai ba saboda Allah to shine hakurin da ake cimma samun sakayya daga Allah gwaggwaba da yake bai wanda suka yi hakuri sannan ba haka malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu tafiya wajen kabari ka je ka rika kuka alama ta cewar ba ka da hakuri shi sa ce wasu wasbiri hakuri ya kamace ki a wannan gaba kukanki da zuwanki har gurin kabarin kina nuna kokawarki alamu ne na karancin hakuri amma da za ki daure idan ne to sai hakuri ya sarkafe ki dama yan mun haranta cewa wanda ya kokarin kakaba wa kansa hakuri sai Allah ya datar da shi da hakuri ko wa man tasabbara sabbarahullah to ka saba wa kanka yin hakuri sai Allah ya gadan maka da shi sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa dangane da abin da ya shafi kira zuwa ga Allah da wa'azi haƙi ne akan duk wanda yake da jagorancin ragama al'umma ya tsayu akan waɗanda yake shugabanta ya ɗora su akan abin da yake na daidai yadda shugaba yake da haƙƙin a gaya masa kuskure ya gyara to haka kuma waɗanda ake shugabanta a gaya masa kuskure su gyara shi sa manzo yake cewa mafiya alkhairu shugabannin ku waɗanda kuke son su suke son kuke musu addu'ar alkhairi wanda bai dan adam yana son mai kyautata masa mai daidaita al'amuransa ko ba kuma ya san mai matsanta masa mai kuma uzura masa mai balbalta al'amuransa su za ka to haƙƙi ne akan shugaba ya isar da saƙon gyara zuwa ga al'ummar da yake shugabanta kamar yadda muka gama zuwa, sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewar kusan za ka kalli abubuwa kallon su da kallon da ya dace jahili a kalle shi da matsayinsa na jahili a mu'amalance shi irin mu'amalar ta dace da shi mai ilimi da basira da gane abubuwa a kalle shi da irin abin da yake ciki a mu'amalance shi da irin mu'amalar ta dace da shi in kai wa malami ko mai fahimta addini mu'amala irin da jahili zai ce kaga wani ya dauke ne wani ba gidaje gida humi ka ji abin da ya ko shi kuma mai jahilci ka masa mu'amala irin ta ilimi ba zai fahimce ka kwata kwata tun da wancan da ya fi tsarin a masallaci da an da shi irin mu'amala wanda ya san darajar masallaci da kimar al'ummar da suke gurin da maganar bai halatta a yi tsiraici a gaban jama'a da waye da waye aka diran masa amma mamaki ce to musulunci ma ba dai na sa kaina ba an fasa ba za a yi ba ko ka an yi kwa hadiya to ko ne sai ka san sa ka san mu'amala ta dace da shi sai zama ko ne ka ba shi haƙƙinsa wa afi kulla bi haƙƙin haƙƙahu to su ne ire-iren abubuwan da wannan hadisi ya kunsa a tsakure a ɗan takaice abinda muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko taban harshe Allah iya fiye Assalamu ya ce mai hukuncin mutumin da saboda yanayin da muke ciki na wannan sanyi mai tsanani mutum ya ce mama saboda na cewa shi yi amfani da ruwa zai fuskanci matsala musamman allah sarki wanda ke zaman falon ɗaya babu rushewa babu hita balantana magana dafa ruwa ko <laughs> ya halatta in ka samu kanka a cikin ruwan yanayi da in kai amfani da ruwan sai za ka fuskanci cuta da matsala ko tsatsagewar jiki ko kuma shi sanyin da ya ratsa kai zaman tu ya haifar maka da wata cuta a jiki to za ka iya kai taimama kai sallar ka sallar ta yi idan kana da daga baya in gari ya waye dama ta ka samu wato ruwa mai ɗimi da za wanka ka kawar da wannan abin da ya shafi mani da ke iya tattara da jiki ya zama to cewar kayi wanka to za ka iya kai wanka daga baya don abin da ya shafi sallolin za su biyo baya amma da wannan sallar da kai mata taimama kai sallar sallar ka ta yi ba wani abu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi da ya jagoranci jama'a manzo tura shi a matsayinsa na wato annin kamar kwamandar runduna ya zama to ne musu taimama yi sallah kai su ga manzon Allah manzon Allah wa na fa taimama ya rika yana mana sallah ka ce kai ya aka yi haka ya ce ya manzon Allah sanyi kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluk kai ka zo mana da ayar ma da kuma na bayanin ya kana da gaskiya ba ka jefa kanka cikin halaka an fahimta ko eh sama wasu ga idan sanyin ya sanyi ɗabi'ar shi ruwan in ya taɓa jiki wani zai ɗau lokaci bai dade da ya ta kaf da baki kuma sannan wani abu za ga yana taɓa sassa na jiki tunda shi ɗabi'ar sanyi ina kamar da abubuwa musamman irin masu asma da ƙarancin samun sakewa a numfashi to duk irin wannan to kuma ka ƙara kanka sanyi a kan wannan masu pneumonia ta sai matsala ta ƙara hauhawa kuma samu matsala irin kai ce ma babu ne na sadaukarsu kamar malamai yanzu a masallatai wajen kira ko wajen lacca suna da wani dogari ne na wasu ga cewa malami zai lacca ko hudu ba a masallatai ma sai da yanzu ga kudan agaji ya zo ya tsaya bayan da ke kama ba ya ce to shin akwai wani dalili ko hujja tun cewar idan malami zai lacca ko zai hudu ba samu dan hisba ko dan agaji zo su tsaya a gefen sa daya a dama daya a hagu wani daga baya suna mazurai kada a taba musu malami <laughs> ko yaya to shi dai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta a cikin sallah da ya samu rashin lafiya da ta sa yi sallah a zaune sahabbai suka tsaya a tsaye ya ce a ɗazu ɗazun nan sallar da muka kun kusa ku yi irin abin da arnan wato faris da roma suke suna tsayawa a kan shugabanninsu su kuma suna zazzau. Ka shi dai sallah suke shi ya koyar da su cewa tsayawa a sallah rukuni ce kuma suna ga shi yana da uzurin da zai zauna rashin lafiya amma su lafiya su kala su suka fahimci cewa su tsaya sai ci tare da duk sannan limamin ku yi sallah a zaune saboda rashin lafiya kuma ku yi a zaune komai lafiya ku sannan kuma ruwaya ta tabbata cewar sukan kyamaci su tsaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama don ganin ya zo guri saboda sun san baya su har ba yake cewa mai son a tsaya masa dan za zo guri to ya tandi gurin zaman sa a wuta ko ya shiryawa gurin zaman sa a wuta so da ka tsarin adai da musulunci tsayawar wasu cirko cirko a kanka musamman ma dai wanda ake din namun da ake yi da za a ce ana kara malami za ka tar da shi wanda ya tsaya din ba bindiga ba kulki ba wani abu ka da su ba wani abu na kariyar da zai ba in dai ba kwararren dan bane ba kuma sai an zo an yi gaba da gaba ko amma dai daga nesa a auno shi ne ko a auno ka ba abin da zai yi sai dai ma a rashin sa'a a kashe biyu da harsashi daya kana bayan su santa an same shi an same ka ko to wani sai zama ba hikima ba dabara a ciki Eh, tsaro dai a yi wanda za a iya yi na ba da kulawa wanda zai shigo guri a tabbatar bai da abin da zai cutar sannan kuma a kula da cewar abin da ya shafi wanda aka san ba na gari ba ne a ci a kuma daga can ba a ba da dama kowa ya shiga ba kaza kaza irin waɗannan dai ku yi abin da za ku yi amma an ba haka ba in dai ba kai jami'i ne wanda kana da makamin da za ka iya ba ɗauki ba to gaskiya maganar ka zo kai cirko cirko bai da wani asali a barinsa shi ne abin da ya faru Allah ya samu da na sai da a cutar da wasu ko a eh, haka mai tsauri za su iya tsayawa ko dan ma iyaye sa kan mataki a kansu na kin zuwa makaranta haka eh akwai kowa da irin yadda ake masa idan kana koyar da yara shi yaro a matsayinsa na wanda yake mai karancin hankali in ka ce kai masa jawabin fahimtarwa ga illar makara da ike ko rashin kokarinsa a karatu ko wasansa da karatu inda bayani za ka yi ka ce wai ya fahimci bayanin isan girman darajar karatu da waya sauransu to za ka daɗe kana wahala sau da bai kai hankalin da zai fahimci bayanin ka ya ɗora shi a sikelin da zai riƙe shi ya mai da shi abin tunanowa ina aiki da shi ba an fahimta ko babba ne yake da wannan za masu cewa yanzu kai banda kai yadda ilimi yake da daraja girmansa ya kai ubangiji ya koyar da annaba adam don inuna mana girman al'amarin ilimi shi ma malami ne ubangiji ga annabawansa annabawansa malamai ne ga al'ummarsa kaza kaza kaza zaben da iya cewar waɗannan mutanen nagartattu ne ɗora su akan turba ilimi babba za ka yi wa irin wannan bayani ko kuma a zo an yi wani abu ka tambaye shi meye hukuncin ka kaza ya kasa faɗa ce to kaga mun wannan baka kaga asara ce shi za ka iya wannan ya fahimci abin idame shi ya kuma kiyaye ya gyara amma yaro na yaƙi zuwa ko kuma yaƙi mai da hankali kan karatun to magana ce ko ko ba za ka yi duka ba ka samu zuri da yadda ba ta kasa tsawonsa ba ka riƙe in je ka riƙe bula ka suna wannan nare nare din tana abin da zai ce to lallai in yi wasa ma na zai to ko baka doka ba kamar da manzo yace ku aje bulalu a gidan ko ba za a doka da su ba suna da ranarsu da kuma amfanin su. to wannan zai sa shi ya fahimce ka ya kuma ba daidai bane ka dauko hukuncin za ka yaro ka ce ka yi babba ko ka ɗauki hukuncin babba ka ce za ka mai da shi akan yaro za a samu matsala ka kowanne za a mu'amalance shi gwargwadon yanzu ko su yaran ma in ka fahimci shi ma dukan yana da ka'ida da tsari in baka bi tsarinsa ba sai ka lalatar da abin da za a samu daga gare su na amfani da kuma nusar da su ɗin su ma zai fi kyau wani lokaci kar kasar sauya hukunci akwai wanda in kada kar za ka samu shi akwai wanda in dan duka ne za ka yi ka ko ba za ka samu amsa ba daga gare shi amma da za ka zo a aji ya maka ba daidai ba ka samu cokka babbar suna masa ka har ga tsamun tsigade wato ya fito a matsayin kamar wani dan tashi an gane ku ka sa kowa ya faɗa an masa kwaliyar dodanni ɗan ƙauye ya kasa karatu ana yin wannan wato duran da aka ce za a yi wannan abu tufa ka gama ɗaga ma hankali kuma za a tafi ana cewa an wawa da kwalliyar dodanni to wannan abin sai ya fi damansa akan ka da ke shi to akan duba yanayi na yaron da yanayin abin da za ka yi na hukuncin sai kai wanda Allah da ka samu fita daga ciki eh, allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu